Kawowa yanzu dai mutane arba'in ne hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu a sakamakon ambaliyar ruwa da ta aukawa jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Ambaliyar ruwan dai ta yi matuƙar tayar da hankali inda har ta kai ga gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ziyarar gani da ido ta jirgin sama mai saukar angulu a yankunan da ambaliyar ruwan ta yi maɓarna. ko da yake dai ba a yi ziyarar da manema labarai ba amma shugaban hukumar riba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi ƙarin haske. Yanzu a ƙalƙalman da muke da shi akalla mutane arba'in da wani abu sun rasu don bayanai suna shigowa wani ba za mu iya sake bayani ba sai mun tabbatar da sahihancin shi. Garuruwa nawa ne ruwan ya lalata? a garuruwa suna da dama alaji ba tsari kamar a makwa akwai abin da muke ce kaman ƙauyaku sun wuce ɗari 200 wanda yake je a saman jirgi da muka je da mai girma gwamna mun gani garuruwan 200 duruwa ya yi awon gaba da su duruwa ya yi awon gaba da su Babu shakka dai ɗimbin jama'a ne suka shiga wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma abincin da za su ci da ambaliyar ruwan ta haddasa. Malam Aminu Babangida Gungu da ya bugo waya daga can ƙauyensu da ke Gungu kusa da Zungeru ga abin da yake cewa. Gungu ne yanzu haka ina gungu ne. An ba zai ruwa na nan sai can gidaje yake yanzu na nan yanzu gidajen da suka rage wanda ruwa bai ci ba yanzu ba zai su kwaya biyu ba ko Duk faɗin garin gaba ɗaya. Duk faɗin garin gaba ɗaya ruwa ya ce babu komai ruwa ya ce amma dai dabbobi kan da dukiya duk babu shi ba doya ba masara ba dawa in ya cinye yanzu nan wallahi ba ni san gani nake magana nan da kai wanda toshe biyu na ko gwangwanin masara ba to ko baya ga nan jihar Naija ma a can jihar Kwara labarin guda ne Aliyu Shehu Kafin Dangi shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Naija da Kwara ya ce ƙananan hukumomi sha uku na jihar Kwaran sun shiga wannan tasku na ambaliyar ruwa ai yanzu abin da nake gaya maka a kwara wajen local government sha uku ruwa ya, lalace masu gidajensu da kuma gonakin shinkafa dinsu da rake da sauransu. A can jihar Kogima bayanan da na tattaro na nuna cewar hukumomin jihar na can sun dukufa wajen faɗakar da jama'a da su ƙaurace ma gidajen da ke dab da gabar kogin kwara. Mustapha Nasiru Batsare, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.